Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da yau ranar Asabar biyu ga watan Disamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Juma'a ne tsohon mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan tsaro Michael Flynn ya amsa laifin karya ga jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka kuma ya amince bayar da haɗin kai ga masu bincike kan katsalandan ɗin rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016 da kuma yiwuwar haɗa kai tsakanin kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha. Bayan da ya bayyana gaban kotun tarayya wadda take cike makil a birnin Washington, Flynn mai shekaru hamsin da tara da haihuwa kuma tsohon janar ɗin soja mai ritaya, wanda ya ajiye aikinsa 'yan makonni da farawa a fadar White House, ya amsa laifi guda da ake tuhumarsa na yin ƙarya ga jami'an FBI akan wasu tattaunawa da ya da jakadan ƙasar Rasha na wancan lokacin, Sergei Kislyak jim kaɗan bayan kammala zaben shugaban ƙasa. Hukuncin tuhumar da ake ma Flynn kan kai har shekaru biyar a kurkuku amma bisa ga tsarin hukuncin ɗaurin amurka ana iya kyale shi ko a ɗaure shi har zuwa wata shida amma masu gurfanar da ƙaran sun ce za su iya neman a rage masa lokaci idan filim ɗin ya ba da haɗin kai wajen ba su muhimman bayanan da za su taimaka wajen binciken da suke wanda mai bincike na musamman robert muller ke jagoranta yanzu haka dai ba a sanar da ranar da za a yanke masa hukuncin ba a ɗaya ɓangaren kuma shugaba trump ya bayyana rahotannin da ke cewa yana ƙoƙarin tilasta wa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ajiye aikinsa a matsayin labaran bogi jiya juma'a shugaba trump ya kafe a shafinsa na twitter yana mai cewa kafofin labarai na cewa na kori rex tillerson ko yana kan hanyarsa ta barin aiki labaran bogi ba zai bar aikinsa ba kuma yayin da mukan samu rashin daidaito kan wasu batutuwa ni ne mai yanke hukuncin ƙarshe muna aiki tare kuma amurka ta dawo da mutuncinta ranar alhamis ɗin ta gabata ne kafofin yaɗa labarai suka rawaito wani babban jami'in gwamnati na cewa cikin 'yan makonni masu zuwa shugaban ƙasa zai iya maye gurbin tilasan da shugaban hukumar leƙen asirin amurka ta cia Director mike pompeo sai dai baki ɗaya fadar white house da ma'aikatar harkokin wajen sun musanta wannan rahoto to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla sojojin somaliya biyu da 'yan bindiga goma sha biyu ne aka kashe jiya juma'a lokacin da mayakan kungiyar alshabab suka kai wa jerin gwanan motocin jami'an tsaro hari a yankin tsakiyar kasar somaliya a cewar wani babban jami'in yankin 'yan bindigar sun kai harin kwantan bauna ga gwanan motocin jami'an tsaro da ke dauke da gwamnan iran ali jait usman da kuma wasu manyan jami'an soja kusa da ƙawayen hes da ke da tazarar kilomita 80 arewa maso yammacin birnin baledwin da yake magana da sashen somaliyanci na muryar amurka kwamandan sojojin tarayya a yankin janar ahmed muhammad ya ce mun kashe mayakansu goma sha biyu mun kuma rasa sojojinmu biyu ya ce gwamna da sauran jami'an soja da ke wannan tafiya babu abin da ya same su kuma sun ci gaba da yin tafiyarsu. Gwamnatin kasar Habasha ta ce za ta rufe baki ɗaya sansanonin 'yan gudun hijira 27 da ke ƙasa cikin shekaru goma masu zuwa, kuma za ta tsugunar da mutane zuwa cikin al'umma. Ƙasa ƙasa ɗaya ce kawai Afirka tafi ƙasar Habasha yawan 'yan gudun hijira a cewar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. sama da 'yan gudun hijira hamsin daga Sudan ta kudu da samaliya da Yamal da kuma Eritrea ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Habasha ke kula da su. A cikin watan Satumba shekara ta 2016, shugabannin kasashen Turai suka alkawarin samar da ayyukan yi ga 'yan gudun hijirar ƙasashen Afirka na yankin Sahara da zimmar rage kwararar bakin haure zuwa ƙasashen Turai. an wa habasha tabbacin samar mata da tallafin dala miliyan ɗari biyar da kuma bashi daga bankunan zuba jari na turai a madadin barin 'yan gudun hijiran su yi aiki daga ƙarshe matar ɗalibin jami'a princeton shi wang wanda yanzu haka ke gidan kurkuku a birnin tehran kan laifukan da suka shafi leƙen asiri a lokacin da yake bincikensa na makaranta a iran ta yi kira ga shugaban amurka donald trump da ya sa baki kan maganar mijinta tana mai cewa ta dogara ga allah ta dogara ga fadar white house a wata hira da sashen mandarin na murya amurka yi da matar wang ta ce na gwada duk wasu hanyoyi amma daga ƙarshe a bayyane yake dole ne sai fadar white house ta saka hannu akan wannan magana. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. yake karatu kasa karatu a malami da allo biyu mai yake karatu ruwan rubutu Ah. Shatima Mansur da eh. wani waka ta Malami da Allo. Malami. Kai, wai Allah ma habiba. Eh shi sai da allobi yake karatu saboda tsabar kwarewa. Eh to yanzu kai kuma Alhaji Iro gangan ka biyu ko ko microphone ɗin ka biyu. A ah, to da guda ɗaya dai nake yanzu tukunna. Eh, ban kai ga irin wannan kwarewar ba tukunna. Ah, ba ka gasi sai rangaji nake ba. Mm. Eh, to alhamdulillah. a shatima mansur kenan da wannan waka ta musamman shatiman mawaka mm. wanda wato shehun borno da kansa mm. ya naɗa shi a zaman shatiman mawaka a da wannan waka ai bayan da za a kace wannan ba daga sudan ya bullo ba irin hausawan sudan din nan eh to a hmm. kada akwai akwai kashin gaskiya za a ce a cikin abin nan naka saboda ya eh. zauna a kasar sudan din ya girma a can harshen shi a kare yake da hausa hmm. ya koyi waka kuma ya zo ya koyar da kansa dan ce kuma ya zo hmm. yana yi haka to alhamdulillah Allah ya sanya alheri a shatima mansur muke ji da wannan waka yau muna Borno amma bismillah ta ina za mu faru to bari in fara da sako sakon gaisuwar musamman na fatan alheri na a bari ya huce zuwa ga sarkin baduko mm. da kuma alhaji shehu tijjani hakimin kakuri mm. sai kuma alhaji dr muhammad sani bello mai nan mm. zazzau yau na shiga masarauta ne haka eh sannan kuma muka leka a kaduna a hukumar alhaji akwai alhaji yunusa makarfi wanda ya ma ce akwai wani labari da ya bani ya ce in na shigo in taya bakinsa kayan aru bakinsa a ci albasa a ci albasa. Eh, <laughs> haka da yake aminin yayana ne ce labarin ya fito suna ta yin shi da yayana ne lokacin haka eh, mm. to ina muna gaida shi gaiso fata alheri shi ma sai kuma Alhaji Mustafa wanda yake manaja ne kusan a wani kamfanin da ake kira Kems a Kaduna mm. a Murtala su kwaya sai mu ce to da fatan za a ci gaba da kasancewa da abari ya huce mm. to sai gaiso Fata alheri mu leka zuwa ga shafin mu na majalisar abari ya huce na shafin Facebook inda za mu fara da Sha'aibu S Fada da kuma Dattijo Magama sai munira a zango da adamu bala da kuma musa muhammad da jibrin nasir yakub kamri hmm. sai kuma a gaisuwar fatan alherin na bari wuce zuwa ga laminu jafaru da muntari magaji da sama'ila na mera da kuma abubakar yahaya hmm. sai yakubu umita ko ummita yakubu <laughs> cikin biyu dai haka aka juya hmm. suna sai musa hadarin asuba da magaran sai kuma sani m musa sai kuma sanusi m umar da hassan manu musa sai abdul shakur mustapha da muhammad eh, muktar da kuma nasir abdul karim karowa da bitam toronke ah. allah ya sa na faɗa daidai sai kuma gaisuwar fatan alherin dai na abar ya huce zuwa ga mustapha yusuf musa da samir gayawa sai nasiru labaran jaja da bukar zanna da muhammad aminu adamu sai mudassir haruna da bala jido da kuma abdullahi musa mm. gaisuwar fata alheri na abar ya wuce daga karshe zan mika zuwa ga hafsat kalaba hafsi sai kuma awal usaina musa to ina ga uzu san lokaci sai juya mm, eh, to mm. sai kuma usman sula hadeja da kuma mahad bin ibrahim sai kabir sani da kuma sale labo da isa mika ilu da faisal altarabi sai sani e galadima da joseph zakari daga ƙarshe rufe da muhammad yahaya ɗan naka da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. Haka yake to ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka nan zuwa ga masu sauraron mu mai nasara nasarawa funtuwa sai gaisuwar Adam A Adam gaisuwa a jihar Yobe Najeriya sai gaisuwar Abdullahi Bature Bajoga da Baffa Haruna Bajoga sai Haladu Musa Bajoga da Sale Isa Bajoga da daukacin mambobin muryar talaka reshen karamar hukumar Funa Kaya jihar Gombe da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sojan Najeriya wato ya'u isiyaku a abuja mm. sai kuma gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu abbas babe gombe tare da afan abuya a gombe sai aliyu hassan s numugu sau da anas hoja birnin kebbi mm. sai barista isiyaku basar barau kenan mm. tare da bello biji gidan madi sai gaisuwar dan birna muradin wato muhammad hassan sai gaisuwar barista dalami shishi da fatima daura sai hajiya gambo maman gusau tare da shugaban majalisa ismail bimo mai gombe bawa sai makaman Bangudu tare da mm, wato Muhammad Shehu mararrabar Kunini sai gaisuwar Sa'ad Kagarko tare da ciyaman zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi kenan sai mm. a wato aliyu sa'idu kebbi sai gaisuwar ma'awuya zurmi tare da siraja kasim argungu sai hafiz balarabe gusau tare da najib alzamfari da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga almu tare da sir sani birnin kebbi da gidado gumi sai kuma gaisuwar muhammad dan dattijo tare da shata ne awwal sai gaisuwar ali wato aliyu muktar umar na kwalli sai gaisuwar mai mu abubakar kalajanga jalingo da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga ibrahim s bello tare da mai sauraronmu wato lawal ɗan gambo gagarawa sai gaisuwar malami mahmud gidado wato dc kenan na hukumar kwastam a kanan dabo sai mansur mahmud gagarawa tare da mai sauraronmu sadiq wushishi sai sadisu rabin dami tare da suleiman dambamse tijani muhammad tj da fatan kunanan lafiya gaisuwa ta musamman zuwa ga yarwabe wato ibrahim sawab na kamfanin daily trust a maidugurin jihar borno da fatan kananan lafiya ka kuma muna mika wata gaisuwar ta musamman zuwa ga hajiya na bukar mandara gida mai lamba tara titin gamen house a maidugurin jihar borno da fatan kunanan lafiya mm. bari in mm. sa maka wannan waka sa ma mm-hmm. sauraron mu wannan waka da madagayi oh, bukar mandara mu mandara wakar bukar mm. mandara bukar mandara bukar mandara Bye. ishe ka bukar mandara. Na ba bukar mandara. Are maka kyauta ba ko yaro ishe bukar har gida. Na bukar mandara. A dai she ka bukar mandara. Na ba bukar mandara. A gai she ka bukar mandara. sarki marigayi alhaji mamman shata da mm. wani waka ta marigayi alhaji bukar mm. mandara duka ya gafarta musu amin amin sun amin ka sa mm. ko su waƙoƙi na eh, musamman na shata don tuna kaga wa wakar bukar mandara mm-hmm. wakar kamsalem wakar sardauna amadu eh, jikan nana oh, wakar abubakar tafawa balewa wakar Badin Yola duk ka san waɗannan waƙoƙi ne da ya jira su ban da wannan mm. waka da ta Ahmadu Bello da nake magana eh. waka ce da ya musu bayan lok da aka yi juyin mulkin na farko a mm. Najeriya 1966 mm. ya kamata mu yi albishir masu sauraron mu cewa da a cikin wannan wata na Disamba zuwa cikin watan da za mu shiga na Janairu din nan akwai wata hira ta musamman da aka taɓa yi da Salau Jankidi. Eh. Alhaji Salau Jankidi. Eh. Ah, wanda za mu zo mu sa a cikin wannan oh, fili wato. Salihu Jankidi. Salihu wato an oh. yi wannan hira da aka yi da shi tun shekarar 1966. Saboda ka san ya bar duniya shekarar 1973. Yawwa eh. ya rasu. Ah, za mu zo mu sa ko ta hira ta musamman da aka yi da shi wato in ka je sai ka ɗauka cewa yau aka yi wannan oh, hira da shi. Yawwa sannan kuma baya akwai kuma hira ita ma da aka yi da dan anace ah, wadda ita ma za mu zo mu sa a cikin wannan ah, fili sannan kuma akwai hira da mamman shata wanda masu sauraron mu da sun taba ji eh. amma kuma za mu zo mu sake rana ta wannan hira eh, ah, eh. ta musamman hirarraki ne guda biyu da ah, aka yi da shi lokacin zuwansa america eh ka san hirarrakin a wani lokaci akwai wadda in ka ji din kana son ka ƙara ji bayan wani lokaci kwarai da gaske haka ne mm, haka ne to ina bin ka bashin labarai da yawa fa amma ɗazu kana maganan cewa akwai labarin da kake son faɗa eh wanda aka bani shine wai mutanen ka ne ta hada wannan karin wannan ba ne wani ba mu bane to eh, kuma ba su bane su yan wuraren barna-barna. Suna jin ka yi. Eh, Yawwa ni ma ina jin kai da. <laughs> Ka san ba fulata ni da barumari ai sai a hankali. Haka. Eh to mm. wato abin da ya faru shi wannan ah, wannan alhaji nusa makarfin hmm. shi ya turo min cewa ya muka waya da shi wancan mako yake cewa ya dan manta yadda abin yake amma ya fara gaya mu ya to hmm. in ya kuma samu eh, ya kara update din shi ya kara wanke shi a cikin kwakwalwa to hmm. zai zage gaya mu ya ce ne wani yake bashi labarin ah, akwai sakwatawa suka tashi irin su biyu suka tafi kasan kasan irin kuturwar kan hanya mm. irin kazan nan ban karara eh haka eh manya manya to eh, mm. aka je takuban mai kaji wala mm. <laughs> aka zabi dan kwala dan kwala aka ce aka darje shi kenan suka tafi suka kama gaban suka yi gida washe gari ko bayan kwana biyu ne kai ɗayan sai ka ji daɗi sai ka sake dawowa za ka siya ga wannan fa gaskiya ba ta kai kamar ta ba ta kai ta <laughs> shekaran jiya ba kamar ba ta kai ta girma ba ne kai kai wannan gaskiya ne sai yake cewa ai ai wallahi ai ai baka sani ai ungulu ce wancan <laughs> sai kai ungulu ce ungulu da eh <laughs> ce ah, to eh. me sauka ga tutu aka ce hmm. a ah, kware yanzu bayan gida tutu suke da sauka ga tutu aka ce a kware kuwa ita ce subhanallah hmm. sai kara gaba sai tafi samun samu dan uwan shi hmm. ya ce to kai dan uwa kai ka san me ya faru a ja ai kazan nan da mun ciran ran nan mm. ka san me ka ce ya ce a'a ya ce to wallahi ci me suke ce mata ungulu mm. um, akwai sunan da suke kiran helicopter a a wani suna ne da Hausa suke kiranta to akwai na san da eh, turanci ana ce mar eh, helicopter to akwai sunan da suke kiranta <laughs> to amma dai ungulu ce kace hmm. ungulu ce shi ma sai ce me sauka wai ga tutu to wai ko me sauka tutu shine sai wanda ya da labarai ji wallahi ka zaki harawa <laughs> ka ji abin da kace kwana biyu yana magana wai zaki harawa ya kuma ta riga ta bi jini <laughs> shine ne magana ta kare ai ko in nazo zan faɗa ma Alhaji Ibrahim nace masa in kuma ka ji yanda abin yake da kyau da kyau ka sake gaya mm. mana tunda mun dan figa mm. <laughs> eh, mai sauka ga tutu mai sauka ga eh, tutu ba kyau eh, akwai wani labari da naga mutane suna yada mm. bayan abin da ya faru cikin yan makonnin nan na mata da ke zargi da kashe mijinta maryam bayan wannan labari akwai wani wanda ake wani labari kuma da ake yadawa wanda ban sani ba ko na gaskiya ne ko ba eh. na gaskiya ba ne dai amma dai kamar dai labarin ba na gaskiya ba ne eh, amma dai ana eh, yadawa ne ana hannu ka mai sanda ne ko kuma a nuna cewa ga dai mata wadda take da basira ko tafi basira wato labarin wai shine ah, ah, wata mata ce hmm. wai sai ta samu ta ɗauki wayan mijinta sai ta ga suna hira da wata mata. Hmm. to shikenan da ta karanta abubuwan da suke magana a kai to ita eh. maimakon bacin ah, rai mm. sai dabara ta shigo mata mm, sai ta yi kofin duk abubuwan da suke magana a kai oh. a ta facebook eh. sai ta je ita ma sai ta bude shafi na facebook da wani suna daban ta sa wani hoto daban yawa eh, sai ta tura mijinta abin nan irin sakon gayyata ta eh. abokantaka da sauransu eh. haka shi kuma sai ya aminci shi kuma ga yawa eh suka dan fara magana ana magana magana magana bayan kwana biyu shine sai sai ta tura masa sako ta ce kai ni fa ba mace bace ni namiji ne suna na abuwa ne ni dan kungiyar boko haram ne tashin hankali yawwa naga kana magana da matata akan facebook ina so in ja kunnen ka cewa cewa <laughs> za mu gama da kai eh za mu ga ido eh mun san inda kake da yake ka san matan shi ce ta san eh, komai game da shi eh, sai ta ce masa mun san kana zaune a unguwa kaza a gida kaza a sunan matarka kaza sunan kana da 'ya'ya uku sunan su da wani da wani da wani kana aiki a wuri ka. kaza sunan babba abokin ka wane kuna tafiya aiki da abokin da wannan abokin naka kullum karfe tara kuke fita <laughs> <laughs> kuna bi ta wannan hanya ku tafi wajen aiki ga ta hanyar da kuke dawa karfe na kuke da duk mun san eh. komi game da kai saboda haka za mu gama da kai yawa saboda haka za mu gama da kai mutum ya zauna ya karanta abu yana zauna daki ai ba da ai sai eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oh, ko ke yana zaune kawai sai a cikin falo sai inna lillahi ya hango lahira <laughs> to tun daga rannan yana zuwa ya goge facebook a cikin wayan ya goge wayan ma gaba ɗayan ta ɗauka ya je sai so irin dan eh. irin so irin yar waya wanda ko eh, intanet ba ta hawa lado lado ake ce mata <laughs> mekanika shi kuma yi ne ake cewa yawa na ji wasu sukan ce mata fiya eh, wata eh, <laughs> ko torchlight eh, yan nokia din ne ya je so irin ta kuma tun daga ranar mm. sallah ba ta shige shi Allahu mm, akbar lokaci na yi zai ce mata lokacin sallah ya kawai sai je ga <laughs> to tun daga rana to kaga ita wannan ta yi dabara bugu bai kashe kura kaga makamanci wannan da na ji wani dan guntu shi fada ta so ta ita kawun ne hmm. kullum ya addabe ta da masifa hmm. ya irin mafaɗatan kawun nan ne gidan shi take kullum masifaffe ne shi hmm. ita ce a ga zamanin da mata ke faɗa da waya to wallahi bari ka ga yadda za a yi zan haɗa faɗa da wayan nan kuma ba ruwa na zan koma in yi kallo to zan ƙara samu ka labarin na baka suspense <laughs> eh na dakatar da kai to to shi kenan Allah ya kai mu sai mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana <laughs> ma sauraro a madadin <laughs> Usman Kabar Ahmad Ibrahim Alfahamid ke cewa huta lafiya baba Mustapha baban Borno. ka domin darajan duka sahabbanka ba Mustapha Allah ya ji kan baba ba mustafa baban madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya. Uba babban Allah ka ji kan baba ba